Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan wata kissa ce wanda take dauke da darasi kwarai da gaske. Wani bawan Allah a cikin zamanin magabata lokacin ana tafiya aikin haji a dabbobi zai tafi aikin haji sai ya dauki wata jaka ya saka gwalagwalai guda dubu ya daure domin in ya tafi yau kasuwanci. Sun zauna a wani waje sun huta bayan sun tashi da kwanaki da ya duba jikin jakinsa sai ga babu wannan jakar. Sai fa wallahi wa Allah lamarin sai ya ce ya hakura Bayan ya gama aikin haji ya dawo gida Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe shi a kasuwancinsa arziki ya karye har ya kai ga ya sayar da gidansa abin da zai ci ma babu wata rana tsakar dare ana cikin ruwa iyalinsa ta haihu ba abin da za ta ci ya fito shagon anguwansu ko da zai nemi abin da zai dan siya babu ya rinka yawo dai har ya je ya samu wani mai shago ya ce malam ga halin da nake ciki iyali na ta haihu dan abin da nake da shi bai taka kara ya karya ba taimaka ka bani abin da zan kai mata ta ci mutumin nan ya tausaya masa ya harhaɗa masa kayan abinci ya saka masa a akwashi ya ce to wannan akwashin aro na baka gobe ka dawo min da shi mutumin nan farin ciki ya ɗauki wannan akwashin ɗauke da wannan kayan abincin yana tafiya zai kai wa iyalinsa cikin dare cikin wannan ruwan kawai sai kafarsa ta zame da ya sama kawai faɗo kayan abincin ya tarwatse a cikin ruwa wanda mutumin ya ce bai san yaushe kwara wani ihu ya yi ihu ya Allah sai wani wanda kusa da shi sai ya buɗe ya ce malam ya cikin dare kana mana ihu sai ce wallahi iyali na ce gashi gashi zan kai mata abinci ta abin nan kawai sai ce masa akan wannan abincin wannan mutumin sai ce kar ka ganni haka ni da ba karamin mai kuɗi ba ne akan hanya ta ta zuwa aikin hajji ma jakata wanda take dauke da gwalagwalai guda dubu ta taba bata amma ban damu ba wannan mutumin sai ce a ah, ka ce jaka gwalagwalai dubu shigo shigo shigo sai ya shigo da shi cikin gida ya ce da allah kai min bayanin ya wannan jakar take ya ce masa ga kalata ga kalata ga zaren da aka daure ta da shi ga tsumman da aka daure ga yanayinta wannan mutumin yana shiga daki kawai sai ya dauko masa wannan jakar da wannan gwalagwalan guda dubu a ciki sai ya ce gata ya ce ina hanyar aikin haji mun tsaya a wani waje mun huta na tsince ta kullum roƙo nake allah ya haɗa ni da mai wannan abin in bashi allah ya kawo ka ga kayan ka allahu akbar allahu akbar wallahi duk sanda asara ta same ka a rayuwa ka mai da ka ga Allah to ba asara ba ce tana nan tana jiran ka a gaba ku dubi wannan bawan Allah yanda ya shiga wani irin yanayi amma da yake ya fawwala lamarinsa ga Allah Allah maɗaukakin sarki ya dawo masa da dukiyarsa a cikin wannan daren daga talauci ya sake komawa hamshakin mai kuɗi Allah ya samu dace wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa